نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya تبتك ألا ومنجز تالكي ubangijin mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha hudu ga watan rabi'u thani bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta takwas, wanda ya daidai da sha uku ga watan Yanairu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutula fi sifatin lahi wa asma'ihil husna na shek muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shi shine majalisinmu na talatin a cikin wannan littafi za mu tashi a daidai ka'idar da mana ya ce kawa'idun fi dillatin asma'i wa sifati ƙa'idoji a cikin dalilai da suke nuni akan sunaye da siffofi na Allah subhanahu wa ta'ala kada mu manta karatunmu na baya malam ya kawo mana sunayen Allah guda ka'idoji a ƙarƙashin sunayen Allah guda bakwai ya ƙaro mana ka'idoji guda bakwai a wajen gane siffofin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ka'idar zai gwamutsa maka sunayen da siffofi don yana bin shi daki-daki don ka samu sauƙin fahimtarsa amma idan ka haddace na baya to in aka shigo nan zaka samu sauki saboda duk bayanin da zai zai dinga kawo maka misali da abin da ya karanta maka shi a baya sai mala ya ce a nan kuma ka'idoji ne guda hudu kagan aka haɗa bakwai da bakwai an samu nawa sha hudu aka ƙara guda hudu ya zama nawa sha takwas wa'annan su ne ka'idoji sai kuma shubuhohi da malam ya warware na 'yan bid'a da suka kawo wajen siffanta Allah da wa'ansu siffofi da wa'ansu hadisan da su inganta ba to anan malam yake cewa alqa'idatul ula ƙa'ida ta farko al'adillatu allati tuthbatu biha asma'ullahi ta'ala wa sifatihi hiya kitabullahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam yace al-adillatu allati tuthbatu biha asma'ullahi ta'ala dalilan da ake tabbatar da sunayen Allah madaukaki wa sifatihi da siffofin Allah madaukaki hiya kitabullahi ta'ala dalilan sune da littafin Allah maɗaukaki wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sunnonin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa to kaga anan dalilai biyu ne babu na uku Qur'ani hadisi a ina fagen sunayen Allah da siffofin Allah saboda waye ya fi Allah sanin kansa akwai sa'annan waye ya fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin ubangijinsa babu to iya dalilan kenan daga Qur'ani sai sunna babu wai wani malami yanzu ya ce maka na gano yau sunan Allah kaza ne babu wani ya ce ma a na gano yau siffan Allah kaza ce babu shi dalilai nan guda biyu su ne kada ke tabbatar da sunan Allah da siffan Allah Shi ne ƙur'ani ko me hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam ce. Falatus Asma'ulLahi ta'ala wa أسماء الله تعالى وصفاته Ba a tabbatar da sunayen Allah مدوككي da sifofin Allah maɗaukaki ba tare da ƙur'ani da hadisi ba bi ma'ana ba zai yiwu ka ce sunan Allah kaza ne ko siffan Allah kaza ba ne sai da ƙur'ani ko da hadisi wannan gabar da malam ya rubuta na farko ɗin asalinta ka'ida ce a cikin littafin albada'i'ul fawaid ko kuma bada'i'ul fawaid na ibn qayyim al-jawziya mujalladin farko shafi na 162 shine sai malam ya kawo ta a matsayin jumla da yake fayyace maka shi sai malam ya ce wa ala hadha to a bisa wannan bayanin فما ورد إثباته lillahi ta'ala min zalika fil kitabi أو sunna wajaba إثباته fama da isbatuhu lillahi ta'ala duk abinda tabbatar da shi ya tabbata ga Allah min zalika a cikin wannan ka'idar da malam ya kawo mana daga cikin Qur'ani ko sunna fil kitabi was sunna a cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wajaba isbatuhu to wajibi ne a tabbatar da wannan abinda Allah ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده وما ورد نفيه فيهما duk abin da kore shi ya zo daga ƙur'ani da hadisi wajaba nafihu to wajibi ne ni da kai muwa mu kore wa ubangijinmu ma isbati kamali diddihi tare da mun tabbatar da kamala na kishiyar haka Allah maɗaukaki da yace misali la ta'khudhuhu sinatun wala nawm bacci bi ma'ana gengedi baya kama ubangiji balle bacci to kenan Allah bai taba bacci ba ina fata an gane kuma bai taba gengedi ba to kaga anan yana nuna maka kamalar kishiyarsa ina fata an gane tsayayye ne wanda baya gangadi ai gangadi alama ce ta gajiya haka ne bacci alama ce ta me gajiya dukkan su biyu alamomi ne na gajiya to Allah babu ko ɗaya daga ciki to shine ya yace wajibi ne ka tabbatar da kamalar kishiyar haka wannan shine malam yake cewa wa ma lam yarid إثباته duk abinda tabbatar da shi bai zo ba wala nafihu fihima kuma ba a samu kore shi daga qur'ani ko hadisi ba wajaba tawaqqufu fi lafzihi wajibi ne a kame daga amfani da wannan lafazin fala yuthbatu wala yunfa ba a tabbatar da shi kuma ba a kore shi li'adami wurudil ithbati wan fihi saboda ba a samu nassin da ya tabbatar da shi ba kuma ba a samu nassin da ya kore shi ba ba a samu nassin da ya kore ba ba a samu nassin da ya ne ya tabbatar ba to sai ai kame kada ka kira Allah da shi saboda babu nassi akai an fahimci matsalar wa amma ma'anahu sai malam yace amma ma'anarsa fa yufassalu fihi sai a yi wa mutane bayani a cikin ma'anarsa fa in da bihi haqq yaliqu billahi ta'ala fa huwa idan aka yi nufin gaskiya da shi kuma wannan gaskiyan ya dace a siffanta Allah da shi da wannan siffar sai a karɓi wannan bayanin saboda ya dace da ne gaskiya wa in da bihi ma'nan la yaliqu billah hi ta'ala azza wa jal wajaba radduhu idan aka yi nufin ma'anar da bata cancanci a jingina wa Allah buwayayye da girma ba to wajibi ne a mai da shi a ce ba za a yadda da wannan ma'anar ba kuma ba za a aiki da shi ba فمما ورد إثباته lillahi ta'ala. daga cikin abin da tabbatar da shi ya tabbata daga Allah maɗaukaki kullu sifatin dalla alaiha ismun min asma'illahi ta'ala dukkan suna dukkan siffa wanda ya yi nuni zuwa ga sunan Allah subhanahu wa ta'ala dilalata mutabaka au tazammun au iltizam dalili al-mutabaqa shine yayi daidai siffan nan yayi daidai da sunan Allah sa'annan kuma yayi daidai da aikin Allah at-tadammun ya kunshi siffa ta ubangiji a ciki iltizam yana nuna wannan aikin babu wanda zai iya yin sa in ba Allah ba to lazumin magana ilza iltizam da ake magana mun yi bayanin shi a can ka'ida daga cikin wace ka'ida ka'ida ta hudu daga cikin ka'idojin sunayen Allah dilalatul asma ala dhat wa sifa takunu bil mutabaqati wa bit tadammun wa bil iltizam iltizam ɗinnan abin abinda ake nufi har muka buga misali shine misali mutun ya baka ajiyan misali ya ce ga ragon sunana zan ajiye a gidanka saboda gidana ba waje gobe da ranan suna bayan kwana uku zan zo ɗauka sai ranan suna ka kira shi wani na zo ɗaukar rago sai ce a mun cinye rago me yake nufi in ya ce mun cinye rago an babu ragon an yanka shi kenan ko to kaga lazumin maganarsa yana nuna kenan ragon bai da rai an riga an kasa an mai kashinsa an gama komai shine lazumin magana ina fata an gane to yanzu alhayatu siffa ta cikakken rayuwa ta ubangiji idan an ce Allah rayayye ne yana nuna kenan baya ne baya mutuwa ko ɗaya kenan sa'annan kuma a rayuwar nan yana nuna akwai iko na Allah ko sa'annan na biyu yana nuna akwai ilimi nawa na ubangiji to kaga nuna iko da ilimi din nan ai baya cikin kalman alhayatu ko amma lazimin kalman hayatu shine ya haifar da wani to shine lazimul kalam da ake nufi ina fata an gane to wannan ka'ida ce daga cikin ka'idojin da malam ya kawo mana a can a farko ka'idoji daga cikin ka'idojin sunayen Allah subhanahu wata'ala to malam zai kawo mana misali saboda karatun ya fi fitowa fili malam ya ce wa minhu daga ciki kullu sifatin dalla alaiha fi'lun min af'alihi dukkan wata siffa ta Allah wanda aikin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nuni zuwa ga wannan aikace-aikacen to wannan yana tabbatar da sifa ce ta Ubangiji sai malam ya ce kalistiwa'i alal arsh kamar daidaituwar da Allah ya yi a kan al'arshinsa wan nuzulu ila samai da sakkowa da Allah yake yi zuwa saman duniya a lokacin ƙarshen ukun dare idan ya rage wal maji'u lil fasli baina ibadihi yawm al da zuwan da Allah zai yi tsakanin bayansa bayinsa dan ya raba tsakanin su zalunci da adalci ƙarya da gaskiya shirka da tauhidi bid'a da sunna a wannan ranar Allah zai zo don ya raba tsakanin masu ƙarya da masu gaskiya masu addinin gaskiya da masu addinin ƙarya sannan masu sunna da masu bid'a masu tauhidi da masu shirka duk a wannan ranar za a raba kaga wannan aiki ne na Allah subhanahu wata'ala ta'ala wa nahwi zalika min af'alihi allati la tuhsa anwa'iha fadlan an afradiha malam yace da kwatankwacin haka na daga cikin aikace-aikacen Allah wanda ba a iya iyakance nau'ukan aikace-aikacen da Allah yake yi balle a ce ɗaiɗaikunsa ina fata an gani, shi malam yace wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama saboda haka anan yana nuna mana aikace-aikacen Allah kaga daidaituwansa akan al'arshi ai aiki ne ko wannan ya cancanci wa Allah subhanahu wata'ala sakowansa zuwa saman duniya wannan shi ma menene aiki ne wanda Allah yake yi zuwan da Allah yake yi ranar tashin kiyama don ya raba tsakanin bayansa mu'minai da kafirai fasikai da masu bautatawa Ubangiji da waɗanda suke kan shirka da kuma wa'anda suke kan tauhidi duk a wannan ranar Allah subhanahu wataala yake rabewa tsakanin su to kaga wannan ai aiki ne to shine sai malam ce ma to ai ga Allah ma da kansa ya ce wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama asalin wannan aya aya ce cikin surati Ibrahim kan mutumin da zai mutu yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah ya ce Allah yana tabbatar da يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وأن سكي إيماني الله ينا تبتد دسو دا مغانا زنشي تبتد شيء الدنيا كابن سبا الدنيا زاسي وتا علامة wanda ke nuna sun yi kyakkyawan cikawa ko dai ya mutu da kalman shahada ko ya mutu ko yana karatun qur'ani ko ya mutu yana wani aiki na alkhairi wannan alama shi ne ke nuna yayi ne kyakkyawan cikawa to waɗanda suka yi imani Allah na tabbatar da su fil hayatid dunya a rayuwarsu ta duniya wa fil akhirah a lahira to wannan ahira da Allah ya ce anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fayyace mana ma'anar akhira a wannan aya a cikin hadisin Barra'u dan Azib wanda imamu Abu Dawud da imamu Tirmidhi da imamu Nasa'i da imamu ibnu Majah suka rawaito shi da isnadi ingantacce hadisi ne mai tsawo shafi uku muhallin shahid a ciki yace lokacin da aka jefa mutum a kabarinsa aka rufe shi lokacin idan mala'iku biyu suka zo masa munkarun wa nakirun fayujlisanihi sai su zaunar da shi fayaqulani lahu sai su ce masa man rabbuk waye ubangijinka sai ce rabbi Allah ubangijina ne Allah wato muni mumini kenan wa man nabiyuk waye annabinka sai ce Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma menene addinin ka sai ce diniyal islam Addinina shine musulunci manzo Allah ya ce mumini shine zai iya amsa wannan tambayar shine shekarantu wannan ayar yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati duniya wa fil Akhira akhirah da ake nufi a wannan ayar ana nufin ina kabari Ka ga wannan waye fassara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam سيتي ويذل الله الظالمين الله ينا بتد الظالمي الظالمي كو اتكن نفس الحديث سيتي اما الفاسق والكافر والمنافق كافري ده فاسقي ده منافقي يتي فيقولان له ذاس تشي مسا من ربك سيتي ها ها لا اجل وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم مزالتي فلا يهتدي لاسمه فيقال له محمد فيقول سمعت الناس يقولون فقلت فيقال له وما دينك فيقول ها ها لا أدري فيضرباني وأنما لا يكون سيسمي تنبيع سنزون الدشي سيسمي man rabbu waye ubangijinka manzo Allah ce munafiki da fasiki da kafiri ba za su yi amsa ba sai ce wayyo wayyo ban sani ba sai a tambaye shi me zaka ce dangane da wannan mutumin da aka turo muku manzo Allah ce har sunan manzo Allah ba zai gane ba ba zai ma gane wa ake nufi ba sai a ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce sai ya ce sami'tu nasu yaquluna na qultu ni ma naji mutane suna cewa manzo Allah nima ma nace manzo Allah me addinin ka sai ce wayyo wayyo ban sani ba sai mala'ikun su ce la daraita wala talauta baka sani ba kuma baka karanta ba fayadribani sai su masa duka tsakanin baina kafahu tsakanin ƙeyarsa fayasihu hatan sai yayi wani kugi ƙara yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalay duk wani abu a duniya yana jin ƙarar nan da kugin nan banda mutum da aljani walau sami'u la su'iqu da mutum da aljani za su ji da za su sume a take a wajen sai a zo masa da mutum qabihul wajh mummunan fuska muntinur ri mai doyi mafi doyin da ka taba samu a doron kasa kaga babu abin da kai gawan dan adam wari ko to ya fi shi wari sai ce man anta fa wajhuka la ya'ti bi khairin kai wane ne fuskanka baya zuwa da alkhairi sai ce ana amaluka sayyi ni ne munanan ayyukanka da kake a duniya shi ne Allah ya tattara ni ya maida ni mafi munin fuska da kake gani yanzu tunda yake bai taba ganin mummuna irinsa ba ka san in aka tambaye mutum wani muni ka taba gani a duniya zai ce bai taba ganin irin yan saudan sudan ba ko haka ne zai ce bai taba ganin muna na irinsu ba ko to ya fi shi muni haka zai zo zai ce ni ne munanan ayyukanka ni ne lokacin da kake kaza ban san ka a duniya ba sai kaza da kaza duk saban Allah da mutum yake sai ya ambata masa to kaji gabar shine manzo Allah ya ce a ƙarshen ayar wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama wa minhu daga ciki alwajhu akwai fuska na ubangiji Allah ya ce kullu shay'in halikun illa wajhahu duk wani abu halikun me ma'anan halikun ay mayyitun ne mutuwa ne halikun bi ma'ana mayyit in imru'un halaka laysa lahu waladun bi ma'ana in imru'un mata laysa lahu waladun kaga kalman halaka bi ma'ana mata wala qad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bi hatta idha halaka قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا أي حتى إذا مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا شيني هلك بمعنى الموت دا حديث da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya akan da maza Allah yake cewa sahabbansa da al'ummansa iyyakum ad-dukhulu 'ala an-nisa a hirdinku da shiga wajen mata qalu ya sai sabai suka ce ya ma'aikin Allah a ra'aital hamu me kake gani dangane da kanin miji ya shiga wajen matan miji qala alhamu almaut kanin miji ko mutuwa wata ruwaya ce alhamu alhalak kanin miji mutuwa kalman dai halak shine bukatar mu bi ma'ana almaut to kaga anan kullu shay'in halikun illa wajha duk wani abu da ke duniya zai halaka zai mutu banda fuskan Allah kaga anan kullu man alaiha fa duk wanda ke doran kasa zai kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskan ubangijinka ma'abuci girma da karamci shike wanzuwa kaga anan ya nuna maka Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne wanzazze kuma ya nuna a wannan ayar Allah na da fuska sannan ga hadisin bukhari da muslim manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya shigar da 'yan aljanna aljanna 'yan wuta wuta sai Allah ya ce wa 'yan aljanna tamannau ya halal aljanna ku yi buri ya ku 'yan aljanna sai 'yan aljanna su dinga mamaki alam tubayyibu wujuhana ya Allah ba ka haskaka fuskar mu ba alam tudkhilana aljanna ya Allah ashe ba ka shigar da mu aljanna ba to me muke nema da ya wuce wannan fa yakshiful hijab sai Allah ya kwaranye hijabin da ke tsakaninsa da bayi fama u'tu mithla min lazzatin mithla an nazarati ila wajhi Allah azza wa jalla ba taba ba yan aljanna jin daɗi kamar kallon Allah ba ganin fuskan Allah ya fa aljanna da duk kayan alatan nan da kake ji daɗi. lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid mazid an-nazratu ila wajhi Allah shine dubi zuwa ga Allah to kaga anan Allah ya tabbatar da yana da fuska a cikin Qur'ani kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya ya tabbatar sai wal'aina ni sannan kuma Allah yana da idanuwa guda biyu hadisin Imam Muslim da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake siffanta dajjal sai ce innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'awarin shi dajjal ido daya yake da shi dayan ya fito kaman kwaruru shafaffe ubangijinku ba ido ɗaya yake da shi ba me kenan yake da shi biyu ina fata an gane kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da wannan sannan gashi Allah ya ce tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufir ko kwalakwalan annabi nuhu tana gudana a mu bi ma'ana muna kallon tafiyar da take yi da gudanar wadda take yi har zuwa lokacin da ta tsaya akan wannan dutsen da ake kira judi Allah ce da idanmu da kulawanmu muna kallonsa su jahaniya da suka tashi fassara ta jiribi a yunina sai suka ce fi dakhili la. wai kwale-kwalen yana gudana ne a cikin idan Allah haka su jahaniya suka fassara wannan aya to shi sa kaga anan Allah ya tabbatar da haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatarwa da ubangijinsa wal yadani da kuma hannaye guda biyu hannaye guda biyu Allah madaukaki ya ce wa qalatil yahud yadullahi maghlula yahuda sun ce hannun Allah a noke take bi ma'ana Allah maruwaci ne sai Allah ce hullat aidihim hannayensu aka nokar wa lu'inu bima qalu an tsine musu da wannan maganar da suka yi bal yadahu mabsutatani sai Allah ce hannayensa biyu ne kuma a shimfiɗe suke yunfiqu kaifa yasha Allah yana ciyarwa yanda ya ga dama kaga yanzu Allah ya tabbatar da me yana da hannaye guda biyu ga hadisin Abdullahi dan Mas'ud ruwayan Imam Muslim cewa al-muqsituna ala manabirin min nurir rahman wa kilta yadayhi yaminun masu adalci a ranar tashin kiyama za a ɗaura su akan mimbari na ubangiji masu adalci min nurin rahman na hasken ubangiji wakilta ya daihi ya nenun hannayen allah guda biyu guda biyu ne kuma masu albarka yaninun anan bi ma'ana yanda daman Allah yake yanda hagun Allah yake bi ma'ana haka damansa da hagu ba bambanci amma dan adam damansa da hagu akwai me akwai bambanci wakilta yadayhi yaminun bi ma'ana yaduhu yusra mubarakun shi ma mai albarka ne to wannan hadisin da yawa daga cikin malamai sun samu matsala a cikin ta manya manyan malamai na duniya suna fassara wannan kirta ya dai yaminun cewa hannun bi ma'ana Allah hannunsa dama ne babu hagu kuma ruwayan ta nuna cewa Allah yana daura sammai da sauran abubuwa a hannunsa na hagu kaga hatta Sheikh saleh bin Uthaymeen da wai yazo karatun wannan hadisin sai da rikici babban malami ne wanda duk duniya shine mai littafin da muke karantawa amma da ya zo kan hadisin sai ya tawakkufi sai ya samu rudani sai ce in sabata alhadith fa naqulu bihi wa in lam yathbut fala naqulu bihi yace in hadisin ya tabbata ni na faɗi cewa Allah na da hannu da dama a na hagu amma in hadisin bai tabbata ba to ni ban ce Allah na da hannun hagu ba kuma hadisin imamu muslim ya rawaito sa da ya zo kai sai ce fa hadhihi min shuruzi muslim sai ce wannan hadithi yana daga cikin shuzuz na imamu musulmi amma shek fauzan da ya zo kan hadisin sai warware matsalar usaimin ya samu matsalar a cikin sharhin da yawa kitabun tauhid qaulul mufid ala kitabun tauhid da ya zo kan wannan hadisin tawakkufi yayi haka kuma a cikin sharhin da yawa aqidatu safariniya na muhammad ahmad nabilisi الحمد لله القديم الباقي مقدر الآجال والأرزاق أتكين بيتي قداء ريبيو دي كاونا أكيدا متمن فلسطيني شيما دي يزو وجن أما شكسالي فوزان الفوزان دي يزو سيتترو حديثا سيهاد معنر كما سيمعنا تفتو ديدي kasantuwar wancan bujimin malamin ya shiga ya yi tawakkufi a kai ai baya kore hukuncin ko ina fatan an gane to shine ka'idar to wannan hadisin ka ga akwai da daga cikin malamai sukan samu matsala in an zo kai sai su yi tawakkuti wasu ma sai su fassara shi da daman kaɗai ba sa tabbatar da hagu kuma alhali hadisin ya tabbata na hagu shine yayi jam'u bainal adilla ya haɗa dalilan duka biyu cewa ai alyumna bi ma'ana mubarakun ne albarka bi ma'ana hagunsa yanda dama yake haka hagun Allah yake kaga ne ba sabanin akasin dan adam ko damansa da hagunsa akwai bambanci to na Allah hagun Allah da damansa iri ɗaya ne bi ma'ana yanda damansa ke da albarka haka hagunsa ma ke da albarka kamar yanda daman yake sai ma ya ce wa ha da kwatankwacin haka wa minhu daga ciki har ila yau alkalamu wal mashi'atu wal iradatu bi qismaiha malai ce daga cikin sufofin Allah akwai alkalam sifatul kalam Allah yana magana wal maki'a Allah yana da ganin dama wal irada ma'anarsa daya ganin daman Allah bi kismaiha da raba raban irada da mashi'a akwai alkauni alkadari al'azari akwai kuma a shari'i addini al'amur nan malam sai ka maka guda yace alkauni wa shar'i sune guda biyu alkauni wa shar'i abinda Allah ya tsara tun fil azal tun kafin Allah ya halicci duniya da shekara dubu hamsin Allah ya tsara yau din nan zaka zo nan masallacin zaka zauna a inda ka zauna din nan hadisin Ubadah bin Samit wanda Imam Tirmidhi da Imam Abu Dawud suka rawaito yace awwalu ma khalaqa Allahu al farkon abin da Allah ya fara halittawa shine alkalami, qalami fa qala lahu uktub sai Allah ya ce wa al rubuta fa qala al madha aktub ya rabb sai alƙalami ya ce ya ubangiji me zan rubuta me kake so rubuta sai Allah ce uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a ka rubuta abin da zai faru daga yanzu da nayi maka magana har zuwa ranar tashin kiyama fajara qalamu yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a shine sai alƙalami ya dinga rubuta kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru har zuwa ranar tashin kiyama sai hadisin imamu muslim hadisin amr bin al-as manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qaddara Allah maqadir al Allah ya tsara tsarin halittu قبل أن يخلق السماوات والأرض wa ألف سنة وكان عرشه على tun kafin الله ya سميدك sammai da kasai da shekara dubu hamsin Allah ya tsara duk tsarin da zai faru alhali ko sa ya kasance kan ruwa kaga yanzu wannan yana nuna maka tsari ganin daman Allah shi sa in kaga wani na fantamawa yana sabawa Allah Allah ya ga daman hakan ya faru ne ko da bai ga dama zai faru shine Allah ce walau sha'a hadakum ajma'in da ya ga dama da duk duniya musulmai ne ba kafir amma huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shine wanda ya halice ku a cikin ku sai ga kafiri a cikin ku kuma akwai ne ga mumini wannan ganin daman sai ga barna yana gudana a doron ƙasa amma Allah na so wallahu la yuhibbul fasad ko Allah baya san barna amma barnan na tabbatuwa saboda ganin daman Allah ne ya tsara tun fil azal haka zai faru ba dan yana so ba a'a dan kawai ya tsara shi shine kauna shar'an kuma baya zuwa sai a cikin umarnin Allah da abin da yake addini ne kuma Allah na son sa shine shar'an Shi ne yasa malaman tauhidi suke kiransa shar'an dinan wa amran shari'a ne addini ne kuma umarni ne na Allah shi kuma wancan kaunan tsari ne na yanayi yanda Allah ya yi kadaran ya tsara shi ne wa azalan tun fil azal Allah ya tsara haka zai faru ba wai dan yana son haka ba in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum sai ce me wala yarda li ibadihi al-kufr in kun kafirci Allah ya wadatu daga kafircin ku amma me bai yadda wa su su kafirci ba amma kuma shi ya halici ne kafirin kaga ba wai dan yana son kafircin ba a'a saboda tsarin da yayi kenan to wannan shine sai ce fal falkauniya bi ma'ana abinda ake nufi da kauniya yanayi al-mashi'a bi ma'ana ganin daman Allah mashi'a shi sa a wannan gabar da yawa sukan yi kuskure wajen fassara ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun da yawa zaka ji mutane suna cewa ba zai fassara min ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun na wani ya fassara min ko na tsoro an fassara shi ne an manta <laughs> eh, ya yi sha'i ko a bakin manya manyan malaman mu ka ji suna faɗin haka amma kuskure shi ne ma sha Allahu abinda Allah yake so kana shi yake kasantuwa ko haka ake fassara shi wa malam ya sha abinda Allah bai so ba baya kasancewa to bari mu fassara shi a ka'idar da muka karanta bil eh, mutabaka wa bil wal iltizam to za mu dauki lazimin magana in ka ce masha sha Allahu kana in ka fassara shi abinda Allah ke so shi yake kasantuwa Allah yana son barna amma barnan na kasantuwa ko ba kasantuwa an gane kaga lazimin magana ya nuna maganin kuskure ne amma idan ka ce in ka fassara shi da masha Allah Allahu abinda Allah ya ga dama shi yake kasantuwa kaga ganin dama ai baya daga cikin abin da kake so ko haka ne amma kawai kaga daman yin hakan ne to shine ma sha Allahu abinda Allah ya ga dama kana sai kasance me yasa ake barna ganin daman Allah Allah na son barna eh, baya so amma ganin daman sa ne sai haka wa ma lam yasha abinda Allah bai ga dama ba lam yakun baya taba yuwa haka ne to kaga ya fi daidai akan ka fassara shi da ne abinda Allah ya so shi ke kasancewa abinda Allah bai so ba baya kasancewa wannan kalma ce wanda mun saba a hausance akan yi amfani da shi amma kuskure ne wajen fassara ma'anar a bangaren malaman akida ina fata an gane sai dai ka fassara shi da mashi'a saboda anan mashi'a ne ba mahabba ba mahabba shine abinda Allah ke so kuma addini ne to shine malam ya ce maka wa shar'iyyatu idan an ce wato shar'iyya bi ma'ana al-mahabba shine wanda Allah ke so kaga kuma duk abin da Allah ke so addini ne amma duk abin da Allah ya ga dama ba lalle bane zama ne addini an fahimci matsalan ba ganin daman Allah bane ya kafiri da musulmi ba wai dan yana son ai kafircin ba amma saboda ganin damansa ne ya halicci musulmi ya halicci kuma kafiri ya halici mai bauta ta masa ya halici mai saba masa kuma dukkan ya ba su iko amma mai ba dan yana son hakan ya faru ba ina fata an gane to kaga walau sha Allahu la nasa jami'a da Allah ya ga dama da sai shirye da mutane ga baki daya ya zama duk duniya ba kafiri kuma duk duniya ba mai saban Allah kowa bawan Allah ne amma sunnan da Allah ya tsara rayuwar duniya ba za ta yi ba dole sai an samu me sai an samu masu saba masa ka duba nagartuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk duniya babu irin su amma a cikin su an samu wanda suke saban Allah haka ne wannan dan ya nuna maka tsari ne na Allah kuma ba wai dan ba su da imanin ba dan a cikin waɗanda suke har suke irin wannan sun fi ni da kai so dubu saboda ganin manzon Allah kawai da suka yi duk da wannan abin da suka yi ina fata an gane ba shi sa ghamidiyya radiyallahu anha lokacin da aka jefe ta zina ta yi ta ce wa manzo Allah sabtu haddan na cancanci amin haddi manzo Allah ya juya sai da ta juya duk kusur wannan guda hudu ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga karshe manzo Allah ce to ina waliyanta a tafi da ita tana da tana tana da ciki da ta zo da ta haihu ta ƙara zuwa ita tana so a jefe ta sai mazala ce a je a kyautata mata har sai ta yaye ɗanta ta je ta ci gaba da abin har ta yaye ɗan ba ta fa ba ta ja da baya ba tana gama sai ta zo ga yaron ma da ɗan gurasa a hannunsa yana ci za a jefe mamansa aka jefe ta wasu daga cikin sahabbai suka ɗan yi magana marasa daɗi saboda jinin ya fantsala gare su sai manzo Allah ce laqad tabat tawbatan wannan matan da kuke gani ta yi wani irin tuba law wuzi'at li ahli madina la kafatu aw la wasi'atu da za a raba shi ga duk mutanen da ke Madina da ya wadatar da su shiga aljanna ita kadai tubar da ta yi kaga duk da ta wannan kuskuren amma ne gashi kuma manzo Allah ya ce me tayi tuba wanda ya shigar da ita aljanna to kaga ga nagartuwar amma gashi an an samu sun yi me sun yi kuskure to saboda tsarin Allah kenan duk a cikin mutane sai an samu masu kyautatawa sai an samu me masu saba kamar yadda inganta cikin Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da imamu hakim a cikin mustadrak ɗinsa a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an shiga wani kunci komai yayi tsada sai suka zo suka samu manzan Allah suka ce ya rasulullah sadiyar lana ya rasulullah ya ma'aikin Allah ka sauke ka saukan mana da abubuwan nan da ya tsada ka mai da shi yana da sauki bi ma'ana ka karya kayayyaki a kasuwa wanda 'yan kasuwa suka sa mai kuɗi yayin tsada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahu huwa musa'ir Allah shine ke saukar da abu ba ni ba yanzu kaga amsan ni da kai da muke ta surutu kaya yayi tsada a zamanin nan ko Buhari ne ba to ba Buhari bane Allah ne kuma saboda laifin mu ne Allah shine zai sauke shi ko shine kaida sai mu gyara Allah ya sa mu dace to wannan ina gani anan ya kamata mu dasa aya saboda lokaci ko e sai mu kwana wa minhu ko ar wal mahabba wal ghadab insha Allah subhanahu wataala sai mu kwana anan fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk